Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba ya ko makeri. an aiwatar da gyaran huska da aka yi wa dokar umarnin shugaba donald trump tare da samun wata zanga-zanga da wani lauyan 'yan gudun hijira ya shirya a wasu filayen saukan jirage don taimakawa matafiya daga kasashe shida wanda wannan dokar ta shafa na kokarin da ake yi a hana ko kuma a rage shigowar waɗannan kasashen amurka ta fara aiwatar da waɗannan sabbin dokokin ne da yammacin shekaran jiya alhamis inda ake bukatar masu neman takaddun shiga amurka ta visa daga kasashe shida masu yawan musulmi su kawo 'yan uwansu na ainihi ko kuma kasuwanci a nan amurka kafin a basu izinin shiga kasar. kafin fara aiki da wannan doka wasu manyan jami'ai sun yi bayanai yadda ma'aikatan jakadanci masu ba da visa za su tafiyar da bincike ga masu neman takardun visa daga kasashen iran libya somalia sudan da kuma yaman ba za a soke halartar waɗanda aka shirya bayyanar su a gaban jami'an ba da visa kamar yadda aka yi a baya ba amma dai manyan jami'an sun ce sababbin masu neman visa za a tabbatar da sun kawo 'yan uwansu na ainihi ko wata kasuwanci a amurka kafin a ba su visa shiga amurkan shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya juma'a cewar haƙurin amurka ta zo ƙarshe game da koriya ta arewa a yayin da yake ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar koriya ta kudu a fadarsa ta white house da yake jawabi a nan washington tare da shugaban koriya ta kudu moon in trump ya sha alwashin mayar da martani a kan shirin makaman nukiliya da na masu cin dogon zango da koriya ta arewa take yi lokacin dabarun haƙuri da kuriya ta arewa bai cimma nasara ba in ji shugaba trump a lokacin da yake nuni da salon wanda ya gaje shi ya ɗauka ya ce an yi shekara da shekaru amma abu ya ci tura don haka a ƙashin gaskiya haƙuri ya ƙare trump da moon sun yi saɓani game da irin matsin lamba da ya kamata a yi wa koriya ta arewa ta dakatar da shirin makamanta shugabannin biyu sun yi suka ga wani bangaren ayyukan rundunar kasashensu wanda suke gudanarwa a cikin sojojin haɗin gwiwa da suke wannan aikin waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban taron majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'a a jiya juma'a kan rage dala miliyan 600 a cikin kasafin kusan dala miliyan 8,000 da majalisar ke kashewa wurin ayyukan kwantar da tarzoma. wannan mataki ya biyo bayan matsin lamba ne da gwamnatin trump wacce take ba da babban kaso na sama da kashi ɗaya cikin kashi hudu na kasafin sashen zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya ɗere a kan shugabancin majalisar a ranar farko ga watan janairu wannan shekara ya yi kira ga aiwatar da manyan sauye-sauye ciki har da ayyukan zaman lafiya. shirin ayyukan zaman lafiyar majalisar ɗinkin duniya wanda yake tallafawa sama da dakaru dubu ɗari da goma da 'yan sanda da fararen hula wanda suke ayyuka wurare goma sha shida sun sha sukan lamiri a cikin 'yan shekarun nan inda ake zargin su da rashin da'a wasu lokuta ma ba su iya kare fararen hula har ma su don kansu kai da ga cin zarafin fararen hulan ta hanyar jima'i. a ƙasar haiti ana zargin dakarun zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da haddasa barkewar kwarra wanda tsibirin a cikin wannan tsibirin wanda dubban mutane suka kamu da cutar kuma ya kashe wasu da dama ministocin cikin gida na faransa da jamus da kuma italiya za su gana a birnin paris a gobe lahadi don taimakawa italiya ta magance matsalolin kwararren bakin haure a kan tekunta italiya tana shan fama wurin magance kwararren dubun dubatan bakin haure kuma ta yi barazana a baya cewar za ta rufe kan tekunta ga jiragen ruwa da suke ceto bakin hauren wanda hakan zai tilasta wa jiragen ruwan su shiga sauran kasashen na mediterranean jami'ai a faransa sun ce ministan cikin gidan ƙasar gerard colomb da takwarorinsa na jamus thomas de mezire da kuma na italiya mako miniti za su haɗu da kwamishinan 'yan gudun hijira na ƙungiyar tarayyar turai da ake kira avramopoulos a birnin paris don tattaunawa a kan wannan batu a wannan shekara italiya kaɗai ta amshi bakoncin bakin haure dubu tamanin da biyu. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ful na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani malam iro. <laughs> jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku kamar yadda muka yi alkawari yau zamu sakar muku filin ne gaba daya zamu koma gefe ne da Usmanu eh mu zamu bari yau ya huce su su shiga Za mu bari eh su eh, kuma kada su bari ya huce yawa saboda haka sai a gyara zama kamar yadda muka yi dama mun faɗi ka'ida muka ce mm. kowa zai aiko da wansa sakar ta shige sakan wato daƙiƙa goma sha biyar eh, yawwa duk mm. wanda ta shige dai kamar yadda muka faɗa To ya bari ya huce. Ya bari ya huce. <laughs> Wanda ya bada ah, dakika goma sha biyar ko kasa da haka, mm. insha Allah zai ji gaisuwansa a cikin shirin yau. Ko mutum ɗari ne, inda a dakika sha biyar za su faɗi shi kenan ga Shi kenan magana ta ƙare, saboda haka mm. a gyara zama. na maram ahmad ali birnin kudu ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan musulmai duniya da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida mutanen jigawa da birnin kudu ina gaida maman sultana da maman anisa da yaya na shamsuddin a ƙarshe ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga familin ahmad aliyu samaniya da fatan sun yi sallah lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na mura Amurka sunana Usman Adamu Aliyu Odito janar na mura talakar rashin jihar Kebbi. Ina da yan wada abokan arziki da fata an yi sallah lafiya Allah ya nuna mana baɗi lafiya. Na gode daga Usman Adamu Aliyu jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum na umar gida dugumi jami'an hulɗa da talaka ta ƙasa a madadin ni kaina da eh, iyalai na ina ce dukkanin musulmin duniya barka da sallah da fatan allah ubangiji ya maimaita mana salamu alaikum suna nasu adgar baka garko ina yi wa ɗaukacin jama'a musulmi barka da sallah allah maimaita mana haka ina mika sakon barka da sallah ga mai martaba sarkin kagarku alhaji sa'ad abubakar allah ya kara lafiya da nisan kwana a assalamu alaikum sashi hausa na mure amurka suna na zaidu bala kowa sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka da kasa ina yi ma uwana musulman duniya barka da sallah ina yi ma 'yan murya talaka baki daya barka da sallah sunana barista lami alhaji shishi na ma'aikatar shari'a mina jihar niger na mika gaisuwa barka da sallah ga daukacin masu sauraron sashen hausa na mura amurka tare da yan da abokan arziki da fatan da lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna na alhaji ma'awiya abubakar zomi daga jihar zamfara da farko ina yi wa mai gida na mataimakin wannan jihar zamfara malam ibrahim wakala muhammad barka da sallah tare da yan uwa musulmi da fatan isar da lafiya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna na adamu attahiru sakataren jibi social media na kasa ina son amfani da wannan dama domin in wa shugaban kungiyar izala na kasa sheikh abdullahi balalo da sakataren sa sheikh kabiru haruna gombe barka da sallah da musulmin duniya baki daya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na murya america sunana muhammadu hassan maradun tamburan maradun ina amfani da wannan dama in tura da sakon gaisuwan sallah ga dukkan al'umman musulmin duniya baki daya allah maimaita muna baɗin baɗar amin salamu alaikum sunana hafiz balaraba gusau ma murya talaka shan jihar zamfara to ina miƙa ɗumbin gaisuwa ga jama'ar musulmi baki daya da fatar sun yi sallah lafiya da 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka shan jihar zamfara musamman mai girma mataimakin gwamna da fatar sun yi sallah lafiya allah ya maimaita muna ta baɗin baɗaɗa amin. salamu alaikum sunana afan buba buya shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar gombe ina yi wa duka dukkan yan kungiyar muryar talaka reshen jihar gombe murnan barka da sallah allah ya karba mana allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa allah kuma ya sa muna cikin masu imani da lafiya amin assalamu alaikum sashen hausa na biyoyi e. sunana anas arzika hoja birnin kebbi ina wa al'ummar musulmi barka da sallah da fatar kowa ya sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mu assalamu alaikum murya amurka na mansur almagumel da jigawa tarayyar najeriya ina musulmin duniya da na najeriya fatan an yi sallah lafiya allah mai mai mana ya tabbatar mana da alheri a kasar mu najeriya amin ya ba mu shugabanni na gari na gode Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana da Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi sakataren masu maganin gargajiya na jihar Kebbi sarkin yakin murya talaka. Ina amfani da wannan dama dandalin biyo ya mika sakon gaisuwar barka da sallah ga dukkan masu sauraren ku. Assalamu alaikum suna na Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karofin Madaki Aboki tarayyar Najeriya. Ina yawa ‘yan uwana barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita mana amin sun amin. Alaikum dandalin biyu suna na Fatima Halliru Daura ina al'umma barka da sallah. Ina Ibrahim Alfa Ahmad barka da sallah ina Ali Mustapha Sokoto barka da sallah ina Sheikh Abdullahi Bilalo barka da sallah da sauran al'umma baki ɗaya na gode. Salamu alaikum sunana Aminu Abdubaka noma sani mai nage daga kungiyar murya talaka reshen jihar Kano. Ina yin wa musulmi fatan alheri da fatan an yi tsala lafiya Ubangiji Allah maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. da fatan ina so in mika sabon gaisuwa na na sallah daga yan uwa da abokan arziki da abokan aiki na ma'aikatan shari'a ni ne shehu suleiman kwantagwar ma'aikatan shari'a mina assalamu alaikum ne magana malam malam mai zanen hula gwallo jihar bauchi ne wa dukkanin al'ummar musulmi barka da sallah kuma allah maimaita mana amin sunana aliyu muktar umar kwalli a jihar kano da ke najeriya zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa barka da sallah ga ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na boa ga dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya ina kuma gaishe da antinmu tsohuwar ma'aikaciyar sashen hausa na boa hajiya halima jimuro da fatan ita ma ta yi sallah lafiya a duk inda take mai magana alhaji murtala mai gyaɗa kwanta gora na miƙa saƙon gaisuwan barka ga sallah dukkan musulman duniya baki ɗaya allah ya bar zumunci da fatan allah ya ba shi wa kasan muhammadu buhari lafiya ya dawo gida cika da mulkin cikin koshin lafiya amin no farther than a woman let him oh oh lord i said a man can't get your love unless your woman let him oh oh lord Assalamu alaikum filin a bari ya huce. Sani Ahmad mai riga Bauchi ke muku barka da sallah da fatan yan uwa musulmai na duniya gaba daya sun sanna lafiya. Allah mu mutum mana kuɗin burada. Assalamu alaikum sayan jima. Assalamu alaikum. Sunana Yahya Muhammad Umar daga Kano, Nigeria. Um, Tukuntawa Zurod. na miƙa saƙon barka da sallah na ga dukkan musulmin duniya musamman syria iran da saudi arabia assalamu alaikum yau ya hausa gaisar bakar sallah da fatan an yi sallah lafiya daga na ku sauran ku elefan jama alhaji abdu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne haya Abubakar Karfi malumfashi local government Katsina state yana mika sakon gaisuwar barka da sallah ga dukkanin musulman duniya gaba daya. Assalamu alaikum na gaishe da kani na da yake Washington uh, DC na gaishe da kanwata sa'adu da yake Washington DC da fatan sun yi sallah lafiya kuma ma'aikatan ina muku barka da sallah Allah maimaita. Isa Muhammad Yusuf daga Kampala Uganda ina mika sakon barka da sallah ga madugu uban tafiya wato ibrahim alfa ahmed salman alfarisi da kuma isa muhammad da ke ba'idi salamu alaikum da kana abdullahi karbajani sakon barka da sallah ta zuwa ga hadiza abubu mai ta da maryam Salisu, dukan ma da yazidu falalu da akarami tela da ke garin jani assalamu alaikum sunana anwar muhammad gaidam ga gaisuwar sallah ta zuwa ga al'ummar garin gaidam jihar yobe da ma duniyar musulmi baki daya na gode assalamu alaikum gidan rediyo suna na aisha gamba baro patisco ina ce iyaye na murna da yan uwana da yayuna assalamu alaikum muryar amurka suna na yin mai gida jaranya ina mika sakon gaisuwa ta da barka da sallah ga dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki daya assalamu alaikum sunana badamasi ibrahim sabon sara da magarabi Nijar ina gaida Alhaji Hamisu Zangon Daura ina gaida Alhaji Abdu da Magaram ina gaida dukkan al'ummar jihar Nijar gaba ɗaya. Salamu alaikum. Suna Alhaji Mele Sufari jihar Yobe. Ina yi wa ɗaukacin al'ummar musulmin duniya. Fatan aikin kan lafiya. Musa Yola ina mika sakon barka da sallah ga daukacin musulmin duniya da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya daga nan Yola Kano a Najeriya. Alaikum sunana Aminu Babukar Jada ina wa dukkan musulman duniya barka da sallah kuma ina wa kowa fata alkhairi duniya da lahira. Masu Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu suna na Mustapha Alkali Koko daga jihar Kebbi Najeriya. Ina son yin amfani da wannan dama domin mika sakon ta murna sallah ga dukkan 'yan uwa musulmi da ke duniya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ne Alhaji Sidi dan wato ina gaida Isuhu Kawun Baka ina gaida Lamini Kawun Baka ina gaida Iliya Kawun Baka ina gaida alhaji nura kyamba ina gaida alhaji samun kyamba ina gaida ibrahim baban ladi a kanan dabo salamu alaikum wa rahmatullah sunana lasko fashitu isa sojan nigeria ina so in yi gaisuwa na ga dukkan musulmin duniya da fatan kowa ya sala lafiya allah ta'ala ya mai ta mai amin sun ma'ani Assalamu alaikum mai magana shine Mustapha Ali Mamudo ina mika gaisuwan sallah ga abokina Muhammad Bello mazauna garin Bauchi tare da iyalansa wato Amina da Jamila Allah sa an yi bikin sallah lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana Mustapha Muhammad Abdullahi daga Kano ta Nigeria ina yi wa dukkanin musulmi fatan sun yi sallah lafiya allah ya tawa. wa. Zai biyoyi ni ne abubakar adam mazaunin libya ina muku fatan Allah ƙara muku lafiya da zama lafiya kuma Allah ƙara tabbatar da su a kan Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na nura na abubakar daga sanguwata na so ne ka gaisuwa na zuwa dukkan lokacin dukkan ma'aikatan BOA Allah kai mu sabon shekara mai suna amin. Assalam bowa wasu da fadar ayin sallah lafiya Allah ya ta haka amin a takaici suna na isme kalanzar ga jihar Kabi. Yana maɗaukacin musulmin duniya murnar sallah Allah shi nuna mana wata shekara Allah ya maimaita. Assalamu alaikum sunana Aminu Ibrahim Doguru ina gaida Abba Adamu Doguru da shi da iyalinsa da shi da iyalansa da fatan sun yi sallah lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ina mika godiya ta tabarka mai sallah ga iyaye na yan uwana da sauran dukkan jama'a musulmi najeriya da ma duniya baki daya a kanan fatan alkhairi da kuma samun sauki ga shugabanmu na najeriya a nan. alaikum suna Nur Ahmad Aliyu da ke garin birnin Kudu Jigawa da ke nigeria Ina miƙa saƙon gaisuwar sallata ga daukacin musulmi da ke faɗin ƙasar nan baki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya. Salam sashen Hausa na BOA Hausa sunana Dauda Umar Janihu daga karamar hukumar Shinkafi Zamfara State. Ina so ku miƙa man saƙon barka da sallah zuwa ga babana Alhaji Umar Janihu da mamana Hajiya Fatima Umar Janihu da ƙanina Shamsu Umar Janihu ku tashi lafiya na gode BOA. Assalamu alaikum sunana Ibrahim Garba Garbati. Ina yi wa dukkan 'yan uwa da abokan arziki na Nungu da ke Sanga Local Government Kaduna State. Barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum sunana Sharif Abdullahi Alkaleri ina mika saƙon gaisuwan sallah ga dukkan musulman duniya da fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana da imani amin. Ina mika saƙon gaisuwa ta na barka da sallah ga malamin alaran malam Kabiru angon iya Zaria City daga Tijjani Hayin Ojo sabon gadin Zaria. Assalamu alaikum ina mika saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga mai martaba sarkin ƙaraye alhaji dr ibrahim abubakar na biyu sannan ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga iyaye na alhaji jibrin to karaye da alhaji haruna ɗanladi karaye sunana adams garba daga garin zin na jihar taraba ina yi wa ɗaukacin masu sauraron filin a bari ya huce barka da sallah allah ubangiji nuna mana na bali na gode assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo america voa ni ne suleiman muhammad celedi ina gaishe da yan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum suna na halifa da gwammaja kano nigeria ina yi wa dukkanin al'ummar musulmin nigeria fatan alkhairi da barka da tsira da na duniya baki daya abdulhamid ina gaida dukkan iyalina ina gaida dukkan ma'aikatan voa hausa da fatan sun yi sallah lafiya salami magana bello habib daga kano tarayyar najeriya na gashe dukkan yan uwa musulmi baki ɗaya na duniya da fatan yi sallah lafiya Assalamu alaikum suna na Mustapha Gaggari da kana Kano Najeriya ina yi ina yi dukkanin daukacin musulmai barka da sallah da suke da yan uwa da suke Najeriya da ma duniya baki daya har da kuma BOA Hausa Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Mudassar Hudu Sandar Gumer. Ina mai saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwana musulmai na duniya ga baki da kuma 'yan uwana na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Shamun Ahmad Damji daga nan Abuja Nigeria Ina gaida ilahiyar ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka da ke a birnin Washington DC. Da fata an yi sallah lafiya Allah maimaita mana. wa alaikum wa rahmatullahi BOA daga mai sauraron kuma da Musa Haruna a nan Dimaku Bertuwa gabacin Kamaru. ina miƙa saƙon gaisuwa ta barka da sallah duka al'amuran musulmi na duniya musamman ma ga abokina sha'ibu Yunus a nan Dimako Kamaru. salamu alaikum na Abubakar Saidu ina gaida Habibu yan Manzo da Sumayya A Ahmad da abubakar sa'idu wan wanda yake bauchi assalamu alaikum na lawal muhammad ina magana ne daga nan kasar faransa ina wa yan uwa da abokan arziki da ke gida na jihar barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi baraka wa barakatuhu na Haruna Sha'ibu dan zomo sakon barka da sallah ga babban ya Ibrahim Alfa Ahmed Ismaila Bima mai gombawa Abdulrazak mai kifi dan zomo Isa Ramu da Hadeja da sauran dukkanin al'ummar musulmin duniya baki ɗaya na Salamu alaikum na Tijjani Mamuna ina gaida shehun Borno da gwamnan Borno da dukkan musulman duniya ina muku fatan alheri da abokan arzikanmu. Assalamu alaikum ni ne Nura Isa daga Rumba ina gaisuwa da fatan alkhairi ga umar musulmi da fatan an gama sallah lafiya. salamu alaikum ina gaida Ibrahim Alfa Ahmed da Allah ya miƙa min gaisuwa ta zuwa ran Halima da jimarau daga kabiru tj kauran facebook assalamu alaikum biyu hausa suna na abdulhamid bashiru goyo su bara ga zamfara ina yi maɗaukacin musulmin duniya baki ɗaya murnar barka da karamar sallah kuma ina fata allah maimaita mana ta baɗin baɗaɗa amin assalamu alaikum suna na Rabu magaji daura ina yi ma gwamnan jihar katsina da sarakunan daura da katsina da musulmai na jihar katsina baki ɗaya barka da sallah da fatan mun sallah lafiya allah an samu na bukatu madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.